Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata ɗaya ga watan maris a shekarar 2022 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai to maryam a yau talata birni mafi girma na biyu a kasar ukraine yana fuskantar karuwan hare-haren rasha yayin da wasu dakarun rasha suka tunkari arewacin kiev babban birnin ukraine a rana ta shida da rasha ta mamaye makwabciyarta kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun fara hada-hadar watan maris da riba mai kwari a yau talata yayin da aka dan samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da rashi ta kai wa ukraine gwamnan jihar iowa da ke tsakiyar maso yammacin amurka kim reynolds za ta mai da martanin jam'iyyar republican a hukumance ga jawabin da shugaban kasa joe biden zai yi da yammacin yau talata akan halin da kasar ke ciki To Madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin hukumomin shiga tsakani daga kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar UEMOA sun fara gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. To ko menene dalilin wannan taron? Shugabannin ƙasa gaba ɗaya na imuwa su suka azama eh, wato masu shiga tsakani na imuwa su kawo tasu gudunmuwa ta adibiya ne za a yi matsalolin da eh, al'umma take fuskanta a ciwo kansu. Alhaji Mustapha Kadi umani kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa karancin abincin dabbobi a jihar agadas da ke jamhuriyar Nijar ta zama wata babban matsala ga makiyaya biyo bayan karancin ruwan sama a damanar da ta gabata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. a yau talata birni mafi girma na biyu a ƙasar ukraine yana fuskantar karuwan hare-haren rasha yayin da wasu dakarun rasha suka tunkari hanyar arewacin kiev babban birnin ƙasar ukraine a rana ta shida da rasha ta mamaye makwabciyarta ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta raba wani hoton bidiyo na wani hali da aka kai akan wani ginin gwamnati a kharkiv da ke tsakiyar birnin wanda ya tada wuta mai yawa da hayaki a daidai lokaci da motoci ke shigewa wurin harin da aka kai akan kake babban laifin yaƙi ne in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky yana faɗa a cikin wani bidiyo ya kara da cewa wannan halin ta'addanci ne da rasha take nunawa ma'aikatan kai agajin gaggawa sun ce harin ya kashe akalla mutane shida kane jikata wasu ishirin babban jami'in tsarin manufofin kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya faɗa a yau talata cewa hare-hare da rasha ta kai wa gine-ginen fararen hula a jiya litinin a kake sun saba wa dokokin yaƙi a hali da ake ci kuma ma'aikatar harkokin waje indiya ta ce an kashe wani ɗalibin indiya a yankin da ake gwamza yaƙi a ƙasar ukraine a yayin da new delhi take ƙoƙarin ceto dubban ɗalibanta da suka makale a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita an kashe ɗalibin mai shekaru 21 a duniya wanda ke karatun likita ne a garin kake birni mafi girma na biyu inda sojojin rasha suka kara ƙaimi wurin kai hare-hare ma'aikatar ta ce sakataren harkokin wajen indiya ya jaddada wa jakadun rasha da na ukraine bukatunmu na ba da damar ficewar indiyawa lamun lafiya cikin hanzari wanda har yanzu suka rage a cikin birnin na kake da sauran wurare da ake gwabza yaƙi. Jami'ai sun kiyasta akwai ɗaliban Indiya dubu goma sha takwas da galibinsu suke karatun likitanci a ƙasar Ukraine, adadin da ya kai kashi 25 cikin ɗari na ɗaliban ƙasashen waje da suke karatu a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun fara hada hadar watan maris da riba mai kwari a yau talata yayin da aka samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da rashi ta kai wa ukraine ma'auni a kasuwar japan ta nikkei ya kare hada hada da ribar kashi ɗaya da biyu cikin ɗari mafi girma haka ma ita ma kasuwar hang seng ta hong kong ta samu kasa da kashi daya. yayin da ƙididdigar shanghai ta ainihin china ta samu kashi da digo da bakwai cikin ɗari tsec ta kasar taiwan ta kammala hada-hadan ne da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari kasuwanni a koriya ta kudu da mumbai ta kasar india sun kasance a rufe a yau talata ma'aunin kasuwar anp assl australia ta tashi hada-hadar ne da kashi da digo takwas cikin ɗari a cinikin kayayyaki ana sayar da zinari a kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyar da cent hamsin a kowane ounce ɗaya lamarin da ya sama da kashi da ɗigo da bakwai cikin ɗari ana sayar da ɗanyen mai na amurka a kan dala casa'in da takwas da ɗigo da sifili da ɗaya a kan kowace ganga wanda shi ma ya karu da kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari yayin da ɗanyen mai na brent wanda shi ne ma'aunin ƙasa da kasa bai canja ba a kan dala ɗari da cent casa'in da biyu kan kowace ganga. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Shugabannin hukumomin shiga tsakani daga kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar UEMOA sun fara gudanar da wani taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin duba gudunmuwar da za su bayar wajen warware rigingimin da ake fama da su a yau a kasashen yankin na yammacin Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Ganin yadda rikita-rikita ke kara yaduwa a 'yan shekarun nan a sassan Afirka ya sa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa kiran wannan taro domin nazari akan kalubalen da ke gaban gwamnatocin waɗannan ƙasashe. Alhaji Mustapha Kadi Umani shine daraktan ofishin babban jami'in hukumar shiga tsakani ta kasar niger Mediatur National. Shugabannin kasa gaba ɗaya na imuwa su suka azama eh, wato masu shiga tsakani na imuwa su kawo tasu gudunmuwa ta adibiya ne za a yi matsalolin da eh, al'umma take huskanta a ciwo kansu matsaloli suna da yawa matsalar tsaro ita ce ta dami al'umma da kwai matsala zamantakewar makiyaya da manoma da kwai matsaloli a huskar kawa hili haka an saida cikin daji na noma ko na kiwo ko ma na gina sai a zo a ga wannan hili mutum biyar da shi mutum uku da shi yana kayi shayayya makiyaya suna son su je su yi kiwo cikin hilin da an ka nasu su ne a da idan suka zo ga hili sai a ce a eh, ya zan gona ko ko an sai ma wani shi matsaloli ne da sun game duniya sai an haɗa kai musamman hita. Da baibayin da ke tattare da tsarin aikin hukumomin shiga tsakani a mafi yawancin kasashen Afirka wani abu ne da ke bukatar dubawa lura da hakan ya sa burkina faso sakarwa hukumar shiga tsakanin kasar tare gama in ji shugabar wannan hukuma madam sanu fatimata Chez nous au Burkina, le médiateur a cette faculté d'auto-saisine. Ta ce mu a Burkina Faso hukumar shiga tsakani na da damar ɗaukan matakan rigakafi idan ta gano alamun wasu abubuwan da ke kokarin haddasa rikici a tsakanin al'umma. abinda ke taimakawa sosai wajen kwantar da wutar rikici. Kuma akai-akai mutane ke kai koke-kokensu a wannan hukuma don sasantawa. kamar yadda aka sani mu a nan afirka mutane sun fi ganinta a warware rikici cikin ruwan sanyi a maimakon a yi ta kai da kawo a kotu La plupart du temps, les gens préfèrent les règlements à l'amiable. Sai kwanda ake fuskanta wajen gudanar da aikin shiga tsakani da rashin kayan aiki irin na zamani wani bangare ne na batutuwan da wannan zama zai zanta a kansu. Idan mutum ya zo wajen mai shiga tsakani bai kamata biyar dala ba. don haka aikin shiga tsakani da aikin hukuma ta shari'a ya bambanta don haka nan da ya kamata wannan gyaran huska da ake nema kowa ya ba da gudunmuwar mu samu mu wadatas. Kafin wannan zama kwararru a fannin dubarun sulhunta rigingimu da wanzar da zaman lafiya sun rubuta littattafai biyu masu ɗauke da shawarwarin da suke ganin idan taron na yau yayi na'am da su. Jama'ar kasashen nan takwas na ƙungiyar Iyomawa wato Nishar Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Senegal, Cote d'Ivoire da Gina bisau za su mori ayyukan hukumomin shiga tsakani a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sulaman mu da barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Gwamnan jihar Ayowa da ke tsakiya maso yammacin Amurka Kim Reynolds za ta da martanin jam'iyyar Republican a hukumance ga jawabin da shugaba Joe Biden zai yi da yammacin yau talata akan hali da kasar ke ciki. gwamnar mai shekaru 62 ta fara harkokin siyasarta ne a lokacin da aka zaɓe ta jami'ar kula da kuɗi a wata gundumar yankin karkara tsawon wa'adin shekaru hudu kafin nan an zaɓe ta 'yar majalisar dattawa a jihar ayowa a shekarar 2008 ta ƙara fice inda ta zama mataimakiyar gwamna bayan shekaru biyu da ta dafa wa gwamna terry brandstad bayan da suka yi takara tare kana ta ɗere zuwa matsayi na gwamna a shekarar 2017 lokacin da shugaban ƙasa donald trump ya naɗa shi jakadar amurka a china bayan shekara guda an zaɓe ta gwamna reynolds ta bi sahun sauran gwamnonin republican wurin nuna kin amincewa da saka dokokin coronavirus kamar wajabta yin rigakafi da kuma sanya takunkumin rufe fuska ta sanya hannu akan dokar da ta hana ɗalibai a makarantun gwamnati sanya takunkumai a latilas kana ta ba su damar ci gaba da zuwa ajujuwa su yi karatu tun ma farkon da annobar ta fara barkewa a ƙarshe wata babbar ma'aikatar tsaron yanar gizo ta gano wata cutar kwamfuta mai tsananin lahani da wasu kungiyoyi masu kutsen yanar gizo a kasar china ke amfani da ita suna kai hari akan gwamnatoci da wasu gine-gine symantec wani sashe ne na kamfanin amurka mai shiryawa da kuma yin manhaja wanda ake kira broadcom ya ce samfurin wannan cutar kwamfutan da ake kira daxin an yi ta ne tun shekarar 2013 yayin da kamfanin microsoft ya fara rubuta manhajar kutsen a cikin watan disamban shekarar 2013 masu kutsen suna amfani da daxin kan kungiyoyi da gwamnatoci akan muradun kasar china wannan manhajar kutsen tana baiwa masu kai harin kutsen damar shiga kai tsaye a cikin kwamfutar da suka auna waɗanda aka ba su kariya sosai har ma ba su amfani da hanyar sadarwar intanet kuma suna samun damar satan bayanai ba tare da ganin wata alama ba vikram takur daraktan kula da fasahohi a symantec ya faɗa wa reuters cewa za a iya juya manhajar daxin daga ina a cikin duniya muddin ta shiga kwamfuta takur ya ce waɗanda daxin ta yi wa lahani sun haɗa ne da manyan gwamnatoci a ƙasashen asiya da kuma afirka ciki har da satar bayanai daga ma'aikatun shari'a a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Karancin abincin dabbobi a jihar Agadas da ke Nijar ya zama wata babban matsala ga makiyaya. Hakan ya biyo bayan rashin samun wadataccen ruwan sama a damunar da ta gabata da gobarar daji da ta laƙuma kusan eka sha tara na filayen kiwo a cikin jihar da kuma kwararowar hamada. Tuni dai wasu makiyaya suka fara tunanin sai da wasu daga cikin dabbobinsu don sayan abinci da kuma kauce mutuwar dabbobin. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aiko mana daga Agadas. Karancin abincin dabbobi a jihar Agadez da ke arewacin Nijar ya zama wata matsala ga makiyaya. Hakan ya biyo bayan rashin samun wadataccen ruwan sama da kuma gobarar dajin da aka fuskanta a jihar da talla da yawa daga cikin filayen kiwon. lamarin da ya sa kungiyoyin makiyaya a jihar agadas shawartar makiyayan sai da rabin dabbobin su domin sayan abincin da za su rayu umar yalli shine shugaban kungiyar makiyaya ta jihar ka san in an yi ruwa sosai za a samu cimaka ta bisashe bale na yanzu jihar agadas ka wuri wuri na an kai dan ruwa kuma ba ma isa shi ba to wannan abu ya ka kuma baya sosai bisashe gaskiya tun yanzu abu sun shiga cikin matsala kenan ko da inda bisashe sun ka zama suna cikin matsala to kenan masu ba a mazance banda haka nan sai abu ya zamina akwai wutar daji da an kai ta samu kenan sai abu ya zama goma da goma ya tara ga dama ciyawa ba a same ta yadda isassa kuma ga wutar daji to kenan ya karu da rashin dama akwai rashin ciyawa ga wutar daji ta kwashe sauran shi ya sa kuma abinci ya zama kaɗan to shi ya sa mu abinda muke nan muna shan hankalin yan uwanmu makaya da su yi kokari su fara rage dabba mutum ya rike bakin abun da bakin karhin shi abun da ya iya Malam Atte makiyayi ya bayyana cewa a baya sukan shigo da dabbobin su a kasuwanni domin su sayar amma a yanzu ba haka ba ne saboda karancin abincin da su suke fuskanta. masalar kiwo karancin abinci na bishash da mana ba ta samu yadda ake son ta ba da kyau. Da kana iya ka kawo dabba goma ka da ashirin kuma ka yi kiwo. To yanzu babu wannan. An samu kananci abincin bishash da yawa. Ba mu samu tallafi dai yanzu dai muna dai sauraron. In ka ce ka samu yaranka wani abinci abinci ya yi tsada. Bisa duka ma ba ta wuce ka shida ta sha biyu ko sha da kaga wata kenan bayar da za a yi dabbobi a fidda musu wani abinci daban. to ko na matakai gwamnati ke shirin ɗauka don tallafa makiyaya bubakar hamani daraktan da ke kula da kiwo a jihar agadez. a cikin matakai dabar na farko da za mu ɗoka albarkacawar da an ka samu da yake ba yawa gare ta ba wadda an ka samun za mu ɗaukan matakai na yin hanyoyi waɗanda ake ce ma hanyoyin wuta parfe don mu samu mu kare kyakkyawar da mun ka samu mataki na biyu a yi shirin kawowa dissa da anguriya da kuma wannan kuli da ake saida ma mutane a rahusa sannan kuma akwai eh, sarrafa wannan cawa da ake ce ma luzern kamar wadda sun ka saba saida ma makyaya. Bremen in an ka gama su duka muna tsammanin muna ketara ranin. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadis Jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Hamid Mahmud. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. arziki. Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da rahotanni a Najeriya ke nuna cewa kasar na fuskantar barazanar yunwa duk da matakan da gwamnatin kasar ke ɗauka na taimakawa manoma da basussuka domin su noma. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin munasara da mayal Hikaya ya tattauna mana da Ibrahim Musa memba a hukumar samar da iri ta ƙasa a Najeriya kan irin rawar da hukumar take takawa wajen samar da ingantaccen iri ga manoma. Ibrahim Musa kuna yin nasara ko ko dai kawai an naɗa ku an bar ku kawai kuna ta hamma ne. muna iya ƙoƙarin mu tun da muka zo Ah, muna ta tuntubar ma'aikatan kuma muna aiki tare musamman ma yanzu da ke gwamnatin tarayya tana kokarin karkata ainihin tattalin arzikin ƙasa zuwa aikin gona kuma mun tabbatar da cewa babu yadda za a yi manomi ya dukufa ya yi wannan noman ka'in da naƙin sai ya samu ainihin ingantaccen iri a hannunsa kamar ah, yadda muka sani kamar dai kano da jiga inda na fi wayo Ah, muna da ainihin wata ma'aikatar gona a lokacin da ake gira audu bako school of agriculture makarantar aikin gona ta malam audu bako wanda take dambata a nan ake ilimantar da ainihin malaman gona suke fitar da ingantaccen iri suna bin gonakin manoma a karkara suna shukawa ko kunya biyu ko uku domin su nuna manoma cewa wannan ingantaccen iri ya fi nasu daga nan kuma an allah kai mu shekara mai zuwa a wannan lokacin su kansu da kansu manoman za su nemi malaman gona su je su saya saboda haka wannan ma'aikata tana da muhimmanci sosai a harkar gona ya kamata zai amfani da wannan dama musamman shugaban kasa tun da shine shugaban ainihin ciyar da ainihin kasan ah, nan da abinci wanda ake kira food security ah, ya dubi wannan ma'aikatar da idon rahama a sakan mata kuɗi domin ta aikin da ya kamata domin ainihin ingantaccen iri ya shiga matasan ah, matasanmu manoma da ainihin manoman namu na gargajiya domin ainihin tattalin arzikin ƙasan ya haɓaka ya bunƙasu ta harkar noma. To yanzu dai kamar an ce a yi noma ne amma babu wani tsari a ƙasa mai inganci da zai taimaki manoma. eto eh wannan tsari da kake maganarsa idan ka duba yadda ake tafiyar da gwamnati tun lokacin da aka dawo da demokradiyya a 1979 ina maganar lokacin obasanjo bayan shehu shagari ya yi operation feed the nation kasan an samu matsaloli sosai na karo da juna na ainihin kudurorin ah, gwamnatin tarayya amma zuwan wannan gwamnatin ta tsaya ta fito da ainihin jadawali da kuma manhaja na abubuwa daban-daban da suka shafi wannan harkar aikin gona kuma da gaske take idan ka duba haga abin da ake a jihar kebbi ka sake duba haga abin da ake a jihar kano ka duba haga abin da ake a jihar jigawa da plateau da gombe da kuma ainihin anambara da su ebonyi maganar noman shinkafa da rogo da kashu har benue nan maganar nomar acha yanzu kaga Eh, an san cewa gwamnati da gaske take kuma duk waɗannan eh, irurruka da manoma suke noma za a gansu ana saida su ingantattu a kasuwa kuma wannan ma'aikata da muke sa ido a kanta ina ganin tawa a ainihin kamfanoni rijista sama da dubu ɗari da hamsin so a hankali a hankali ne abin zuwa gaba za ga an wa sama da mutum dubu shida daga dubu shida za ga har ma an kai kamfanonin da sa kai dubu ɗari biyar wanda za a kasance kila kowace ƙaramar hukuma tana da ainihin nata kamfanin irin inda kusa da kusa baki da hanci talaka zai je ya saya wato tun da saya zai yi ai kusan za a ce in shi da kudin saya ya nuna talaka sai dai amfani da kawai hatsin buhunsa na gida ya ɗibi kawai irin abincin da yake ce je sake noma shukawa ba abu ne mai tsada ba abu ne mai sauki idan da har talaka zai iya sayan akuya ya kiwata a gonarsa ya sayi kaza ya kiwata ya sayi kwanzabbi ya zuba a kaji domin ya samu kwanzabbi kuma ya dauki ma irin da zai ci ya je ya shuka a ina gani idan ka dauki tiya ɗaya ta gero in ana saida ta naira ɗari uku ina ganin za ka samu leda ta ingantaccen iri na gero leda ɗaya akan naira ɗari uku wannan kuma inda za ka shuka duk da ba zai shuka inda tiya zai rufe ba amma wannan ɗin ɗan kaɗan inda za ka shuka ya fi ka shuka tiya goma na ainihin tsaba ba ingantaccen iri ba. Ibrahim Musa me kuke fatan cimmawa daga wannan batu na samar da iri mai inganci? Eh, fatanmu shine ingantaccen iri ya je hannun talaka har ma ya kai ga lokacin da wannan ma'aikata za ta shiga cikin gariruwa ƙanana a tattara manya-manyan gariruwa a samu yara wanda suka yi boko a koyar musu da yadda za a yi ma ingantaccen irin ya kasance ainihin su kansu a gargajiyance za su yi ingantaccen irin su shuka ba ma sun je kasuwa ba. a tun haka ne ibrahim musa yaya ma wacce dabara ce ake shin shi ingantaccen irin nan a cikin gonakin manoma ake samu ne ko musamman daga waje ake shigo da shi ma ko a Najeriya ake samun sa ne a Najeriya ake samun sa kimiyya da fasaha ce sanin ainihin ilimin halittar tsirrai ne da kuma ainihin haɗa su wanda ake kira breeding cross breeding so a duk ko dan sakandare wanda ya karanta abin da ya shafi aikin gona ya san wannan kuma kowace sakandare ka je yanzu a arewacin najeriya ai akwai dakin awo na gwaji na bangaren aikin gona agricultural laboratory sannan akwai jami'o'i kowace jiha ina ganin a ƙasar nan yanzu tana da jami'o'i kuma kowace jami'a idan ka je ka akwai tsangayar aikin gona a wannan jami'ar kuma waɗannan yaran duka yaran mu ne daga ƙauyukan mu suke zuwa suna karanta wannan fannin saboda haka wannan abu mai sauki ne kare baka wahala masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Nasiru Adamu El Hikaya sai kuma June Legas Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa wannan tattaunawar sulhun da aka fara tsakanin kasashen Rasha da Ukraine ta zamo ita ce ƙarshen wannan barazana da duniya ke fuskanta. Amen. Sako daga Alhaji Haruna BBY tare da Alhaji Sula na yashi Bajoga. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya yi. salon VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro na ƙara salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma a ƙasarmu Najeriya ganin yadda a kullum matsalar sai ƙara ta'azzara take yi. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro amin sun amin. daga nan kuma sai wasiƙa haruna boda in kayibo ƙaramar hukumar kafan hausa jihar jigawa ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wa allah da manzan shi ta yi duk mai yiwuwa ta kawo mana ƙarshen wannan ƙarancin man da tsadan mai da muke fama da shi a ƙasar nan domin wahala da tsadan man nan tana yi wa manoma alkama da shinkafar rani barazana a nan jihar mata jigawa da sauran arewacin najeriya don haka a gaggauta sako man fetur tun kafin matsalar ta gama durkusar da mu wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi to mahukuntan ƙasar ukraine ya kamata ku tausaya wa 'yan ƙasashen nahiyar mu ta afirka da kuke nuna bambancin launin fata domin mu ma muna tausaya muku akan zaluncin da rasha ke ci gaba da yi muku sako daga hajiya gamba mamman gusau da hajiya bilkisu ahmad jos wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga babba haruna bajuga na ƙungiyar arewa media writers ya ce muna fata an karar da gwamnatin jihar kaduna ta yi wa 'yan jihar akan wata ɓoyayyar manufar shirin 'yan ta'adda a jihar ta zama silar falasuwar duk wani shirin su na cutar da al'umma ba gaira ba dalili wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi karancin wuraren baje koli da masu zane-zane da kuma masu ɗaukar hoto ke fama da shi a jamhuriyar niger abin takaici ne ya kamata gwamnati ta samar masu da wurare domin baje kolinsu don kuwa suna da matukan mahimmanci ga al'umma bisa fasahar da allah ya basu sako daga abubakar kawu girgir. To Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan saƙon. Masu sauraro na almishirin ku zo kaucewa madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan kara a takaice. To Maryam a takaice a yau talata birni mafi girma na biyu a ƙasar ukraine yana fuskantar karuwan hare-haren rasha yayin da wasu dakarun rasha suka tunkari hanyar arewacin kiev babban birnin ƙasar ukraine a rana ta shida da rasha ta ba mamaye makwabciyarta ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta raba wani hoton bidiyo na wani hali da aka kai akan wani ginin gwamnati a kharkiv da ke tsakiyar birnin wanda ya tada wuta mai yawa da hayaki a daidai lokaci da motoci ke shigewa wurin a hali da ake ci kuma ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce an kashe wani ɗalibin indiya a yankin da ake gwamza yaƙi a ƙasar ukraine a yayin da new delhi take kokarin ceto dubban ɗalibanta da suka makale a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita an kashe ɗalibin mai shekaru 21 a duniya wanda ke karatun likita ne a garin kake birni mafi girma na biyu inda sojojin rasha suka kara kaimi wurin kai hare-hare a ƙarshe kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun fara hada hadar watan maris da riba mai kwari a yau talata yayin da aka samu kwanciyar hankali bayan shafe kwanaki da aka sha fama da matsalolin kasuwanci sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine ma'auni a kasuwar japan ta nikkei ya kare hada-hada da ribar kashi ɗaya da biyu cikin ɗari mafi girma haka ma ita ma kasuwar hang ta hong kong ta samu ƙasa da kashi ɗaya yayin da ƙididdigar shanghai ta ainihin china ta samu kashi da digo da bakwai cikin ɗari tsec ta kasar taiwan ta kammala hada-hadan ne da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari kasuwanni a koriya ta kudu da mumbai ta kasar india sun kasance a rufe a yau talata ma'aunin kasuwar anp assl australia ta tashi hada-hadar ne da kashi da digo takwas cikin ɗari To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.